وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درسي نتس عند شدة وكراتون الشفاء دمكن قباتره littafin alƙawbi iyaku bin musa rahimahullahu ta'ala muna cikin alfaslu tasi'u ashar karamin babi na goma sha tara a ƙarƙashin babi na biyu za mu ci gaba imma a shafi na biyar ko shafi na ishirin ko kuma shafi na 125 insha Allah wannan darasin yana ɗauke da bayani akan hana miƙewar girmamawa an hana miƙewa domin girmamawa yana ƙarƙashin bayaninsa game da tawali'un mazan Allah ya gabatar da dalili na farko za mu karanta dalili na biyu insha Allah يتي حدثنا أبو الوليد بن العواد الفقيه رحمه الله تعالى بقراءتي عليه تكرتو دني مسا كلمة إذا يفدا ينا إشارة لكمال استهباره لروايته عنه wato alƙadi yana mana ishara ne da cewar yana da cikakkiyar fahimta game da wannan hadisi saboda yadda ya ɗauko hadisin daga wajen malaminsa shi yasa yake ba mu labari ma game da yadda ya ɗauko hadisin ya ce fi zilihi, yana gidan malamin bi ba a birnin cordoba na ƙasar spain ita ce ake kira kurtuba a wannan birnin domin alƙawbi ya yi zama a wannan birni kafin ya bari daga baya ya ma faɗi shekara ya ce sanar ta sab'in wa kamsu mi'a hijira tana da shekara ɗari biyar da bakwai ƙala ce haddasa na abu aliyin alhafihu haddasa na abu umar abu umar da yake nufi shine ibnu abdulbarri mai littafin at da al babban malamin hadisi Allah ya musu rahama wata wannan hadisin ya biyo ta hanyar ibnu abdul kuma ibnu abdul shi ma yana daga cikin malamai waɗanda suke yankin spain andalus ibnu abdul shi ake kira abu umar alkunyarsa ce haddasa ibnu dasata ibnu dasata sunansa muhammad bin bakar al-basri haddathana abu dawud ya karɓo daga hadisin daga al-imam abu dawud shine wanda yake da littafin sunan al abu dawud suleiman bin al-ashaf as-sijistani asalin sunansa wannan hadisin riwayar al-imam abu dawud ce haddathana abu bakar bin abi shaiba imam abubakar ibn abishaiba shine wanda yake da kitabun musannaf da musnad waɗannan manyan malaman hadisi ne haddathana abdullah bin numair عبدالله بن نمير عن مسعر بن كتاب بن كدام الكوفي وانا وانا مال ne. كوفة ني عن ابي الانبسي الثقفي وانا كم تابعيني سونا محمد بن عبد الله amma ya fi shahara da wannan alkunya din abul ambasi an abil adabbas ya karbo daga abul adabbas shi ma malamin kufa ne an abi marzukin at-tamimi ya karbo daga abu marzuk at-tamimi an abi galib an abi umama al-bahili sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce radiyallahu anhu wannan hadisin na abu umama wato riwaya ce ta abu umama talbahili da yake ba da labari game da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kharaja alaina rasulullah wata rana manzon Allah ya fito gare mu wato akwai ranar da annabi ya fito daga gidansa mutawakki'an ala asal yana dogaro da sanda me yasa saboda ba shi da lafiya Ni marabin kana bihi manzon Allah ba shi da lafiya ta kai ga yana dogara da sanda ya fito daga gida yana fitowa faƙumna lahu sai muka mimmike don girmama shi faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta ku daina miƙewa kama ta ƙumul ajin kamar yadda ajami suke miƙewa wanda ya nuna cewar larabawa ma ba sa haka da aka ce ajami ana nufin wasu ƙabilu waɗanda ba larabawa ba mu ba'dhum Sashen sashin suna girmama sashi ta hakan ta kaga ya kawo mana hujja da take nuna mai. an hana miƙewa domin girmama wani Abinda ya faru da manzon Allah kenan abinda abu umama tabbahili yake faɗa mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida sahabbai suka yi suka mimmike sai manzo Allah ya ce kar ku saki salawatullahi wa salamu alai manzo Allah ya ce waɗanda suke haka ɗin suna yi ne saboda girmama wato juna asali kamar yadda muka gani cikin isnadin hadisin nan akwai al-imam abu dawud don haka hadisin na al'imam abu dawud ne wannan yasa idan ka dubi sunanu abu dawud za ka gani za ka ga wannan hadisin al'imam abu dawud ya ruwaito shi illa dai alkawabin iyab ya kawo mana shi ta riwayarsa shi kansa isnadin shi amma asali hadisin al'imam abu dawud yana bin naumi babun fi kiyamin rajuli lirajuli sunan babin da al'imam abu dawud yake nan mutum ya miƙe don girmama wani mutum sunan babin kenan ya kawo hadisi na 5,230 kuma mun karanta wannan hadisin ma a littafin al'adabin mufrod da shi ne hadisi na 231 kuma wancan bayani ma mun gabatar da cewa wannan hadisin bai inganta ba wannan hadisin bai inganta ba yana ba'ifu sunan abi dawo abinda ya sa kuma bai inganta ba saboda in ka dubi hadisin za ka ga wani mutum da aka kira shi abu galib iyaka abinda aka sa kenan abinda malaman hadisi suke cewa sunan shi hazawaru kuma iyakar abin da aka sani game da wannan mutumin kenan al-imam ibn hibban yace la yajuzu ihtijaju bih baya inganta a kafa hujja da hadisin da ya biyo ta hanyar wannan mutumin illa fi ma yuwafiqu siqat sai dai idan an samu riwayar da wani malami amintacce ya ruwaito irinsa ba a dalilin wancan malami sai a karɓi riwayar wannan malami don haka yasa wannan hadisin babu inda aka same shi sai ta hanyar wannan malami shi kadai kuma abinda malaman hadisi ke cewa innahu majhulun ba a san shi ba a tarihi don haka alamar akwai karya a ciki za ka gani a silsilatu ba'ifa hadisi na 346 amma duk da haka iya iyali ya kawo shi a nan a matsayin hujja da take nuna mai hujja da take nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a miƙe domin girmamawa ga wani to idan ana neman hadisi da ya inganta akwai ne hadisin Jabir bin Abdullah Allah ya kara masa yarda da ma hadisin Jabir ne alqabi iyad ya kawo da ya gamsar duk da cewa ma'anar wannan hadisin yi la'akari da shi ma'anarsa yayi la'akari da shi wanda ya fito da maganar kai tsaye ta kama لا تقوموا كما تقوم الأعاجب mu ba. ba dama abin da ke sa in an ga wani ya zo a miƙe saboda girmama shi ne to wannan hadisin ya zo da lafazi karara shi yasa ya kawo shi domin alqazi iya malamin hadisi ne Allah ya mishi rahama amma hakika hadisin da yafi inganta shine hadisin Jabir bin Abdullah kuma shi ma al-Imam Bukhari ya ruwaito shi yana al-Adabul Mufrad da shine hadisi na 948 al-Imam Bukhari ya kawo wannan hadisin da da alƙazi iyali ya kawo riwayar al-imam abu dawud littafin al'adabin mufrad kuma ya kawo hadisin da ya inganta wato da ya kawo wancan sai ya kawo wani asali abinda jabir yake ba da labari ba hadisin abu umama talbahiri ba wannan riwaya ce ta jabir na'am kowannen su sahabin manzon Allah ne jabir ya ce ishtakan nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya taɓa samun rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa samun rashin lafiya fa sallaina wara'ahu sai muka yi sallah ta bayan shi wa huwa qa'idun shi yana zaune wa abubakarin yusmi'un nasa takbirahu sayyidina abubakar yana jiyar da mutane kabbara ta manzon Allah faltafata ilaina sai annabi ya waiko fara'ana qiyaman ya gammu a tsatsaye fa ashara ilaina sai mana ishara yake kowa ya zauna fa qa'adna sai dukkan masallacin muka zazzauna fa sallaina bi salatihi qu'udan muka yi sallah muna kwaikwayon annabi sallar a zaune saboda annabi yana zaune mu ma duk sai muka zauna falamma sallama lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama sai yace in kittum la taf'alu fi'la faris wa rum kun kusa ku aikata irin abin da mutanen farisa da mutanen rum suke aikatawa wanda shine al'ajib annabi yace kun kusa wato kiri sai rage ku aikata irin abin da suke yi to sai annabi ya bayyana abin da suke yi yace na ala mulukihim wa hum qu'udun suna mimmiƙewa ga masu mulkin su alhali masu mulkin suna zazzaune masu mulki na zaune su kuma suna tsatsaye wanda in ka dubi ah, tsarin masarautu da yawa haka za ta gani sarki yana zaune amma dogari a tsaye yake ba zai zauna ba abinda manzon Allah ya faɗa ke wannan tsari ne na mutanen farisa da rumawa sai da annabi ya faɗa sai ya ce to fala taf'al kar ku yi to kaga an hana kina don haka sai manzon Allah ya ce i mu bi a'immatikum ku rika kwaikwayo ayyuka ta limamanku ayyukan limaman ku in salla qa'iman idan liman yayi salla a tsaye fa sallu qiyaman kuma ku yi sallan ku a tsaye wa in salla qa'idan idan liman yayi sallah a zaune fa sallu qu'udan sai ku yi sallah ku a zaune hadisin nan yana sahihu muslim yana babu ikimamil ma'mum bil imam hadisin 413 yanda hadisin yazo a sahihu muslim ma sallama qala sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama wato sannan sai ya faɗi wannan kaga lokacin da annabi ya ankara cewa suna sallah a tsatsaye shi yana zaune sai musu ishara da cewa ku zazzauna kaga hatta ta ibada ba a yadda a samu hakan ba hadisin yana irwa ulgali da ga takrijin eh, malaman da suka ruwaito yana mujallar da biyu shafin biyu, yana sahihu ibn maja hadisi na dubu da da ishirin biyar. kuma al'imam abu dawud ya kawo wannan hadisin ma a littafinsa bayan ya kawo hadisin abu umama talbahi wannan riwaya ta inganta tana sahihu abi dawud hadisin 605 ina sahihun nasa'i hadisin 832 kamar yadda jabir ya bada labari haka ma anas bin malik Allah ya kara masa yarda anas bin malik shi ma ya bada labari kuma labarinsa shi ma haka ya ce na biyu an farasin akwai lokacin da annabi ya faɗo daga kan doki sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah ya faɗo daga kan doki ya taɓa faruwa fa juhisha aiman sai annabi ya samu kujewa ta tsagunsa na dama wannan riwayar kenan don labarin ya zo da kalmomi daban-daban akwai riwayar da ta zo fa shat, saquhu katafuhu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu rauni a kwabirinsa wata riwayar aka ce a kafadarsa ce ya ma samu wato gurdewa saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam sai zamanto ba hali ya fito fadakalna alai sai muka shiga gidan na'uduhu saboda mu gaida manzon Allah fa hadaratis salatu sai ga lokacin sallah yayi sai ga lokacin sallah yayi sahabbai sun shigo gai da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah yayi fa salla bina qa'idan sai annabi ya mana sallah yana zaune kaga ba a masallaci ba kenan a cikin gidan akai sallah akai jam'i fa sallaina wara'ahu qu'udan muka yi sallah ta bayan shi a zazzaune kaga nan ma an sake samu wato sahabbai sun gane wancan karo abin ya auku ne a cikin masallaci wancan riwaya ta jabira amma hadisin anas yana ba mu labarin abin ya auku ne a cikin gida falamma qabas salata da ya gama sallah kala sai yake inna ma ju'ila al-imam li yu'tamma bihi ai aikin liman kenan dama an sanya liman ne saboda ai koyi da shi fa idza kabbara kabbiru domin haka idan liman yayi kabbara sai ku yi kabbara wa idza sajada fasjudu idan liman yayi sujuda sai ku yi sujuda wa idza a farfa'u idan ya dago ku dago wa idza qala sami Allahu liman hamida idan liman yace sami Allahu liman hamida fa kulu ku ce ah, rabbana wa lakal hamdu to sai a ƙarshe annabi ya ce wa idza salla qa'idan idan liman yayi salla a zaune fa sallu qu'udan ajma'un sai ku yi sallan a zazzaune gaba ɗayanku kaga kenan dai za a yi cikakkiyar biyayya ga liman Idan liman ya yi sallah a zaune to a zaune za a yi sallah ta wani hadisin na anas muttafaqun alai yana sahihu bukhari da sahihu muslim kuma al-imam abu dawud ya sake kawo wannan riwayar ma kuma tana sahihu ibn kuzaima to sannan akwai riwayar jabir wanda shi ma ya ba da labari mai kamar hakan baya ga cewar jabir ya ba da labarin sallar da annabi ya bayar a cikin masallaci jabir ya ce rakiba rasulullahi farasan akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau doki fil madina ya hau doki a garin madina fasara'ahu ala jiz'i nahla sai dokin ya kada annabi sallallahu alaihi wasallam a gindin wata bishiyar dabino dokin ya jefar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fanfakkat qadamuhu sai sawunsa ya gurde sawun Allah sai ya gurde to wannan kaga hadisin Jabir wanda ya tabbatar abin ya faru kamar yadda Anas ya da labari kuma akwai riwayar Aisha Allah ya kara mata yarda Wata waɗanda suka da labarin abin suna da yawa majabir Anas bin Malik Aisha Abu Huraira Abdullah bin Umar Muawiya duk sun ba da labarin saboda haka abin gaskiya ne ya faru in ka da fathul bari shi sa ibn hajar yake cewa lamuna fata baina ha duk labarin da aka bayar ɗin gaskiya ne babu tukka da warwara lihtimali wuku ila amrayn saboda yana nuna abubuwan da sun auku tana yi wa karo biyu annabi ya fado daga kan doki din to akwai abubuwa guda biyu game da shi wannan hadisi da muka karanta na ɗaya ta sashin kwaikwayo da liman ta sashin kwaikwayo da liman ko da yake bai zo ga hadisin da shi alƙadu iya da kawo littafin ashifa ba amma ya zo ta riwayoyin da na kawo wajen sharhi abin da ke karantar da mu wanda bayanin yana tuhfatul ahwazi mujallar na biyu shafin 291 akwai halaye guda biyu game da liman halaye guda biyu wanda ya kamata mu sani kafin mu tsallake saboda ga bayanin da manzon Allah ya masa habbai to akwai abubuwa da ya kamata mu sani na daya izabta da al-imam ar-ratibu salata qa'idan limarabin idan aka zo za a yi sallah limami ratibi sai ya zama zai yi sallan a zaune don wata larura na rashin lafiya yurja bur'uhu inda ana tsammanin za a iya warkewa a gaba idan liman ya fara sallah a zaune fahina izin ya sallu na kalfahu ko shi ne abin da annabi yake cewa Tunda annabi ya fara sallan a zaune suna gani to kowa zai fara sallah a zaune wannan hali na farko kenan wanda ya kamata mu gane sai hali na biyu izabta da al'imam ratibu ƙa'iman da aka zo za a yi sallah liman ya fara sallah a tsaye mamu suna tsaye wata larura ta samu liman bai yiwa ciwon ciki ya murɗa mata inda ba zai iya sallan a tsaye ba sai ya ƙi miƙewa sai ya zauna kaga an fara sallan yana tsaye daga baya larura ta shigo gare shi lazimal ma'amumina an yi sallu khalfahu qiyaman tun da dama an fara sallan a tsaye babu wanda zai zauna liman ne kaɗai ya zauna saboda haka shi zai yi sallarsa a zaune sauran mamu za su ƙarasa sallarsa a tsaye ne sallolinsu so kaga kenan ba za su zauna din ba waɗannan halaye guda biyu ya kamata mu kiyaye wanda ce sawa'un tsara ma yaftadi salati imamin ka'idan amla kuma asali bayanin ma ya taho a littafai daban-daban yana daga cikin bayanin ibnu hajar a littafin fathul bari yana mujallar na biyu shafin da da saba'in hudu. don haka idan liman ya fara sallah a zaune to kowa zai zauna kowa zai zauna wannan ka'ida ce Shi shine abinda manzon Allah ya umarni ga sahabbai amma idan liman ya fara sallah a tsaye sai larura ta sa ana cikin sallah ya zauna to ma mu ba za su zauna ba za a gama sallan suna tsaye waɗannan abubuwa biyu ya kamata mu kiyaye saboda bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai abu na biyu wanda duk hadisan nan suke mana ishara da shi shine abin da alqadi iyali yake so ya karantar da mu babu kyau a miƙe don girmama wani wanda kuma abin ya taho hatta ta sashin sallah sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar da sahabbai don haka in ka dubi sharhin da malamai suka yi kamar bayanin al'imamun nawawi game da waɗannan hadisai tun da akwai riwayoyi da suka zo a sahih muslim misali hadisin anas hadisin jabir al'imamun nawawi wanda ya kawo bayanin a mujallar na hudu shafin ɗari talatin da biyar ya ce fihin nahi an kiyamil gilmani wa toba ala ra'asi matubu ihimul jalis ai abin da annabi yake karantar da mu shine kada a samu mutane na tsatsaye shugabansu yana zaune na biya tsawatar ligairi hajjacin in babu wata larura wa ammal qiyamu littafil to yana da kyau mu bambanta kaga kenan abinda annabi ya hana shine a samu shugaba na zaune wasu na tsatsaye ko kuma shugaba ya shigo mutane su mimmiƙe duka manzon Allah ya hana amma ina ga kuma idan shugaba ya shigo sai a miƙe don a tarbe shi wannan babu laifi a miƙe saboda a tarbe shi idan ka miƙe ne saboda ka tari zuwan wani wannan babu laifi amma ka miƙe saboda ya zo don haka ba wai za ka je ka tare shi ba ne to wannan ba shakka shi ne abin da mazan Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam ibnu hajar a littafin fathul bari haka ya faɗa yace kamar misali a riwaya ta alimam abu wanda jabir ya yi bayani game da zuwa da suka yi suka gaida annabi sallallahu alaihi wasallam a gida a dalilin rashin lafiya ya ce abin ya auku sau biyu fasalla bihim fihima kuma duk karo biyu din nan da sahabbai suka shigo gai da manzon Allah sai da annabi ya ba su sallah annabi ya musu sallah lakin al'awwal kanat nafila karon farko da suka shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda gai da shi da annabi ya ba su sallah wannan nafila ce aqarrahum ala al-qiyam abin da ya faru shine yana sallan su suna tsaye annabi sai ya kyale su wa huwa jalisun shi yana zaune wa saniya na biyu da suka shigo gai da shi kanat fariba sai zama sallar farilla ce za a yi wa tada'u man. sai zama sahabbai sun fara sallan a tsaye fa share ilai sai annabi musu ishara bi julus su zauna kaga annabi ya musu gyara akan abin da ya auku a wancan karo shi yasa yake cewa fihi annahu yajuzu alaihi ma ya ala al-bashar waɗannan labarai su suke nuna cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam asalin halittarsa ta ɗan adam ce saboda haka abubuwan da suke shafan mutane suna shafansa doki yana kada mutum saboda haka doki ya kada manzon Allah wannan ba wani abu ne wanda yake na ƙarya ba gaskiya ne kuma mutum yakan ji rauni in ya faɗi shi ma manzon Allah ya ji rauni saboda me saboda annabi ya samu lada a wurin Allah saboda jinya tana samar da kafara jinya tana zama sababin kafara don haka idan aka ce annabi ya faɗo daga kan doki ya gurɗe na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yana jinya me yasa Allah ya kyale waɗannan abubuwa liyastada qadruhu rif'a saboda Allah ya ƙara ma kimarsa daraja a ranar tashin kiyama saboda Allah ya ƙara ma annabi lada ba zai dace a ce a kiyama ana ba da lada ga waɗanda suka yi jinya sai a banda kai manzon Allah to duk wani gefe da ake iya samun lada babu ɗan adam da zai wuce manzon Allah a filin hisabi idan kana nufin ka samu lada saboda rashin lafiya to manzon Allah ya fi kowa sai Allah ya ƙaddara cutar za ta same shi saboda haka akwai hikima karka dauka kamar kaskanci ne ko ko Allah ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam bai taimake shi ba a'a akwai taimakon Allah a cikin haka to game da abinda annabi yake ishara ga sahabbai wato shine ba a son a samu shugaba na zaune mabiyansa suna tsaye kaga kenan ta waɗannan salloli da annabi ya limance su ya karantar da su kuma ya faɗa ƙarara ya ce wannan abin da kuke yi halayen kafiran farisa ne da kuma turawa wanda shi yasa yake mutanen rum kuma in ka lura har yanzu wannan halin yana tare da su ba ma su ba sai zama wannan halin ya shigo mana ta dalilinsu don haka yasa za ka ga ɗabi'unmu har yanzu suna kan wannan tafarki idan alkali ne ya shigo kotu kowa sai ya miƙe idan wani babban mutum ne ya shigo ko gwamna ko shugaban kasa in kuna zaune dole ku miƙe kuma ba za ku zauna ba sai ya zauna idan a makarantunmu ne malami ya shigo aji ɗalibai su miƙe sannan a gaishe shi wallahi kai tsaye abin da manzon Allah ya faɗa kina kuma kar mu manta annabi ya ce la taf'alu babu kuma wanda ya isa ya gyara wannan la taf'alu kada ku yi in ji manzon Allah kaga kenan akwai aiki kan mahukuntan waɗannan abubuwa da suke shafar aƙida ya kasance shugabanni sun yi ƙoƙarin gyara duk abin da zai taɓa tsawatarwan manzon Allah bai kamata a same shi tare da mu ba kuma babu mukamin da Allah bai ba mu ba a ƙasan nan idan ana maganar mukami mafi girma shine shugaban ƙasa mun samu idan minista ne mun samu in sanata mun samu duk wani mukami wanda ake iya ji da shi muna da shi me ya hana mu yi gyara game da abin da ya shafi tsawatarwar manzon Allah Allah ya samu gadi ibn al-qayyim al-jawziya a littafin tahzib sunan abi dawud wanda yana juz'i na uku shafin 441 yace amal ahadithul mutaqaddima ta qiyamu qiyamu aridun lil qadimi idan wani ya shigo sai ka miƙe don ka tare shi ya ce wannan ba laifi ba ne kaga kenan miƙewar abubuwa guda biyu ne abinda ya faɗa ƙiyamun ilar rajuli lilikan la ƙiyaman lafi lilikan la ƙiyaman lafi ibn qayyim ya ce akwai idan mutum ya shigo wuri ka miƙe don taransa to kaga ba ka miƙe don girmama zuwansa ba ne waɗannan biyun da bambanci saboda ka za ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na ɗayan wato annabi ya kan miƙe don ya tari wani saboda girmamawa gare shi kuma babban misali ita ce fatima yarsa allah ya ƙara mata yarda wanda hadisin aisha aisha ta ba da labari game da fatima yar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aisha take cewa ma ra'aitu ahadan kana ashbaha samtan wa hadiyan wa dallan bi rasulillahi min fatima ban taba ganin dan adam da halayensa suka yi kama da na manzon Allah ba wato da halittar da halayen gaba ɗaya na fatima yadda ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta tafiyar manzon Allah haka tafiyar Fatima take yarsa Aisha take ba da labari tace ban taba ganin wanda kamannin ya kai makura bayan kamannin halitta kuma sannan kamanni na hali shine Aisha tace kanat iza dakhalat alaihi idan aka ce Fatima ta shigo gida qama ilaiha annabi miƙewa yake tare ta ashe kaga wannan babu laifi fa akhadha biyadiha ya kama hannunta faqabbalaha ya sumbace ta ya rike hannun wa ajlasa hafi majalisi sai ya zo ya ce to ga wurin zama zauna inda da annabi yake zaune sai ya tashi sai zaunar da yarsa ka tuba yadda manzon Allah yake ma ƴaƴansa wanda yanzu idan ka yi sai a ce wannan yana shagwaba yaro to babu soyayya irin ta manzon Allah babu soyayya irin ta manzon Allah kuma ka lura da za ka yi ma 'ya'yanka haka to da za ka ga kyautatawan da baka taba gani irinsa ba saboda kullum kana nuna kafi alhali akwai darajar da ɗan yake da shi ya kamata ka nuna wannan daraja gare shi abin da manzon Allah yake kenan saboda haka Fatima mata zo ya miƙe ya kare ta ya kama hannun ya sumbace ta ya zo ya ce ga wajen zama na zauna tabi arewa yaro ya zauna a kujerar baba taɓa zai sha duka wa kana idza dakhala alaiha shi ma annabi in yaje gidanta inji Aisha qamat ilaihi yana shigowa za ta miƙe ta tari manzon Allah wa akhazat bi yadihi ta kama hannunsa fa qabbalathu ta sumbace shi wa ajlasathu fi majlisiha ta zo ta zaunar da annabi a inda take zama wannan yana sahihu tirmizi babu shakka ya inganta shine hadisin 3800 da saba'in da biyu kaga annabi kan je ma gidan fatima ya shiga gidan yarsa kuma ya zauna ba waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke inganta aure kuma suke kyautata fahimta tsakanin yaro da babansa Allah ya samu iya koyi da manzon Allah ne sai ibnu qayyim ya ce, don haka karka yi kuskure karka ɗauka an ce kar a miƙe a tarwani wannan halin manzon Allah ne falmazmum me aka ƙi alƙiyamu lirrajuli ka miƙe tsaye don wani ya zo wa amma alƙiyamu ilaihi littalaqi idza qadima amma ka miƙe saboda ka tare mutum idan ya iso fala ba'sa bihi wannan babu laifi wa bi hadha mi'ul a hadis saboda haka zaka ga hadisan ah, dalilin haka sun haɗu wanda yana daga in ka dubi siyar alamin nubala na al'imamu zahabi al'imamu zahabi ya kawo labarin sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib wanda babban tabi'i ne wanda shi yake nuna maka masu mulki sun daɗe da son irin wannan ɗin. akwai ranar da wani babban mai mulki kuma an san shi da saurin kashe mutane don haka yasa kaga za a ji tsoron shi wannan mai mulkin ya zo garin madina saboda ka sai shigo masallacin manzon Allah mutane gaba ɗaya suka miƙe sa'idu sai yana zaune da miƙe ba mai mulkin sai ya gan shi kuma kowa ya sani wai dan ya sa a kashe ka ba komi ba ne amma ka duba ikon Allah sa'idu nusai ya ƙi miƙewa ko sai da ya iso har gurin da yake ce a to gafata malam kai ne ashe yanzu kuma an tashi saboda girmama ni amma ban da kai sai ce ba shakka ai abin da ya faru don na bar wannan miƙewan ne saboda akwai wata miƙewar da za mu yi gaba mu da ni da kai yau ya ya nasu da rabbil alami ranar da mutane za su miƙe ma mahalicin talikai wallahi zufa sai yan koma kuma a dalilin hakan ma ya girmama malamin a maimakon waye hukunta shi saboda ka ba abin da ya fi tsoron Allah duk mutumin da ya ji tsoron Allah sai ya ji tsoron shi duk wanda ya ji tsoron Allah to wallahi sai ya ji tsoron komi saboda Allah zai tsoratar da kai da abin da bai kai ma ka ji tsoron shi ba ba wani abu bane illa tsare dokokin Allah kuma ta hakan ne mutane suke samun yardan Allah babu wanda zai samu yardan Allah sai ya bi dokansa ba a samu yardan Allah ta fandarewa ta saba ma dokokinsa in ka dubi bayanin ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa wanda ya zo a mujallar na farko shafin 374 yace wa lihaza farraku don haka yasa malamai suka bambanta miƙewar suna bambanta shi da kalmomi malamai sai su ce yuqalu qumtu ilaihi da kuma qumtu lahu qumtu ilaihi na miƙe don in tare shi qumtu lahu na miƙe don girmama zuwansa to da bambanci wal qiyamu lil qadimi idan ka miƙe saboda ka tari wanda ya zo guri sawahu fil qiyam mai zuwa yana yana miƙe kai ma ka miƙe ka kun zo daidai bi khilafil qa'imi lil qa'idi amma in ka lura mike wanda ake na girmamawa akasari ina aka mike din ba za a zauna ba sai wanda ake girmama ya zauna shi sai shi ya zauna kafin za a zauna fa abin ya tabbata a sahihu muslim abin da manzon Allah ya faɗa shine azimu ne kama yu'azzimu al-ajimu ba'dhum ba'dha kar ku girmama ni kamar yadda waɗancan suke girmama shugabanninsu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ibn taymiya yace nahahum anil qiyam fi salati wa huwa qa'id ko sallah ake annabi yana zaune su suna tsaye manzon Allah ya hana me yasa li Allah ya tashabbaha bil aajim alladhina yaqumuna li udhama'ihim wa hum qu'ud saboda karma sahabbai su kamanta abinda waɗancan suke ma masu mulkin su su suna tsaye masu mulki suna zaune ce wa jima'u zalika kullihi allazi yuslihu a adati salaf wa akhlafi wal ijtihadu alayhi bi hasabi al imkan ibn taymiya yace abin da ya kamata mu yi mu dage ta wajen kwaikwayon magabata na kwarai mu dage ta wajen riko da umarnin manzon Allah abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake idan mun bi shi babu shakka za mu samu shiryar Allah wa in tuti'uhu tahtadu Allah ya tabbatar inda za mu bi manzon Allah wallahi za mu samu shiryar Allah kuma duk wanda ya saba ma Allah mai jira fitina tana tafe ga rayuwarsa Allah ya kare tana yiwa ka ga malamin da zai maka tawili tun zamanin da aka samu irin su to babu shakka babu wani wanda ya isa ya canza maganar manzon Allah babu shi da haka za ga wasu littafai waɗanda ke nuna a yi babu laifi idan tsakanin ɗa da uba ne ko tsakanin babu dalili haramun ne dalili kuwa saboda akwai hadisin anas bin mali anas ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru masu yawa a gida ɗaya yake ba mu labari yake cewa babu wani ɗan adam ma kana shaksun a habba ilaihim ru'uyatan minan nabi sallallahu alaihi wasallam anas ya ce babu ɗan adam wanda sahabban annabi suke son ganin shi kamar manzon Allah wallahi babu babu mutum da sahabbai suke son ganin manzon Allah suke son ganin shi fiye da annabi sallallahu alaihi wasallam sai anas ya ce wa kanu idara a hudu da haka in sun ga annabi lam kumo ilaihi ba sa miƙewa lima alamuna saboda su kansu sun sani min karahiyatihi zalika manzon Allah baya su kaga mun dawo ga bayanin alqadi iyad alqadi yana mana magana ne game da tawali'un manzon Allah rashin girman kai na manzon Allah ai dalilin rashin girman kai yasa baya son ma a miƙe dan ya zo guri kuma duk mutumin da kaga yana son haka to mai girman kai shi yasa yake karantar da mu a haka don haka yasa ya kamata a ce mu yi ƙoƙari mu gyara dalili kuwa saboda akwai riwaya da ta inganta daga manzon Allah wanda annabi yake cewa man ahabba an masala lahu rijalu qiyaman duk wanda yake so in ya zo guri mutane su miƙe mar annabi ya ce faliyata bawa minan nar ya shirya mazauninsa a cikin wuta idan ma kana so to ka shirya wurin zaman ka wuta to kamar annabi yana cewa ba abin da ya rage maka shiga wuta sai dai mutuwa shi kaga ba karamin musiba bace don haka yasa bai kamata mahukunta su kyale wannan ba ya kamata a yi ƙoƙari a tace makarantunmu makarantunmu saboda me saboda tseratar da mutane daga azabar Allah yawan saba ma annabi babu abin da yake haifarwa banda musiba wanda Allah ya tabbatar mana kuma annabi ya faɗa shi sa in ka dubi akwai littafin da ake cewa fatawa ulama il baladil haram shafin 390 wallahi kai tsaye in ka duba zaka ga bayanin qiyamul banati lil mudarisa wal banini lil mudarrisi yara su miƙe saboda malami ya shigo aji ko ya zo makaranta maza ko mata amrun layan baki. wannan abu ne da bai kamata ba saboda ga maganar manzon Allah duk mai son amar ya jira shiga wuta to da yawa mutanen ba su san da wannan tsanantawa da annabi ya yi ba kaga inda mahukunta sun hana shikenan amma a yanzu haka malami nawa ne zai shigo aji yara ba su miƙe ba bai ji bacin rai ba ya shigo ajin yaran ba su miƙe ba sai ya ji ransa ya baci an wulakanta shi to kaga abin ya riga ya shiga kuma abin da manzon Allah ya faɗa kenan da zaran ka so a maka ka jira mazauninka a wuta kaga ya kamata a ce an yi kokari an raba mutane da wannan musiba da aƙalla in za ka yi adalci inda za ka karanta waɗannan hadisai na manzon Allah babu yanda za a yi mai imani ya halatta shi in dai mutum yana da guwar imani ba zai halatta wannan abin ba saboda mai hadisan da aka samu daga manzon Allah suna da ɗimbin yawa suna da yawa ka fito ka halatta wannan abin ya zama musiba saboda ka mafi karanci a ce makaruhi ne to idan maka ce makaruhi ne ai abu ne wanda bai dace ba makaruhi bai kamata musulmi ya aikata shi ba bare kuma abin ya fi karfin makaruhi da babu shakka ya kai ga haramun in ka duba littafin fatul bari eh, mujallar na goma sha ɗaya shafin da arba'in da ɗaya al'imamu malik allah ya masa rahama ibn hajar ya ce muhassalul manqul an malikin abinda labari ya tabbata an samu daga al'imamu malik inkarul qiyami al malik ya hana a miƙe ma damar lazi yi kamu li ajilihi lam ya a ce wani bai zauna ba kai kana tsaye walau kana fi shiguli nafsi fa ina husu ila mar'a shine sai aka yi wa limamu malik tambaya almar'atu tubaligu fi ikrami zawjiha mace ce tana yawan girmama mijinta aka tambaya limamu mali matar aure ce tana daraja mijinta fata talakahu da zaran ta ji mijinta ya shigo sai ta zabura ta je ta tare shi wa tanzi'u siyabahu ta cire mar hula ta kwabe mai takalma wa taqifu sannan bayan ta gama ta tsaya a gaban shi hatta yajlisa sai mijin ya zauna sai mijin ya zauna kafin ita za ta zauna shin wannan matar ta kyauta sai alimamu malik ya ce a an matalaki ai tattari mijinta fala ba biyu wannan babu laifi ai abu ne mai kyau tunda kaga ai manzon Allah yakan ba ku? kamar yadda Aisha take ba mu labari abin da ya faru tsakaninsa da Fatima yarsa Allah ya kara mata yarda fala ba biyu alimamu malik ce babu laifi inda aka samu laifi wuri ɗaya ne don mace ta cire hulan mijinta ta aje ta kwaɓe mai takalmi wannan duk ba laifi Alimawu malai ce amma qiyamu hatta ya jilisa matar ta tsaya ba za ta zauna ba sai shi ya zauna fala in ji alimawu malai ce babu ce fa’in na haza fi’ilul jababira wannan hali ne na kangararrun masu mulki in ji alimamu mali wakat kad an karahu umar ibn abdul aziz daga cikin waɗanda suka yi mulki na adalci akwai umar bin abdul aziz bai yadda amar ba har ya gama rayuwarsa saboda ka duk mai mulkin da zai sha'awar mutane na tsaye yana zaune ba shakka yana tare da kushin Allah wanda shi bai gane ba Allah ya kare mu to mun gama da wannan sai mu ci gaba yace wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa annabi ya taba cewa inna ma ana abdun ni fa bawa ne A Kulu kama ya akulu abdu ina cin abinci kamar yadda bawa yake cin abinci wa ajlisu kama ya jilisu abdu kuma ina zaunawa kamar yadda bawa yake zaunawa wato yanda ba yanda ka san bawa yake zaman cin abinci haka manzon Allah yake zaman cin abincinsa wanda mun karanta ta hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda hadisin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisin 544 to alqadi ya kawo mana dalili na uku wanda yake nuna tawali'un manzon Allah wato rashin girman kai wa kana yarkabul himar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hawa jaki kaga mai mulki ba zai so ya hau jaki ba amma shi fa manzon Allah yana hawan jaki har ma yayi goyo wa yurdifu khalfahu yayi goyo a bayansa akan jakin to wannan zai sake maimaitawa saboda haka ba za mu yi sharhi akai ba zai sake maimaitawa a gaba kaɗan ya ci gaba da cewa wa ya'udul masakin annabi yana zuwa gai da talakawa duk waɗannan alamomi ne da suke nuna mai tawali'u rashin girman kai rashin girman kai wanda zai tafi ya gai da talaka in yaji talaka ba shi da lafiya ya zo ya gaishe shi kaga alamar ba shi da girman kai ya ce wa yujalisul fuqara kuma yana zama da talakawa ba wai abokan zamansa mawadata ne kawai ba kana iya zuwa ka samu talakawa ne suke tare da manzon Allah salawatullahi wa salamu alai wa yujalisu al-fuqara wa yujibu da'wata al-abdi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan amsa gayyatar bawa ba ma mai yanci ba mutum ne wanda yake da bauta a tare da shi amma zai gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya gayyaci manzon Allah manzon Allah zai amsa wa yajlisu baina ashabihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama tsakanin sahabbansa wato karka ɗauka ko da yaushe annabi yake yana saman mimbari sahabbai suna ƙasa manzon Allah yakan zauna cikin sahabban mukhtalitan bihim shi yasa ya kawo wannan kalma mukhtalitan bihim ya mai garwaya da su ta inda ma in ka zo sai ka yi tambaya wai waye manzon Allah sai a ce ai gashi can sallallahu alaihi wasallam ya ce muktalitan bihim annabi yana zama yana cuɗanya da sahabban ya garwaya da su haisu man tahabihil majlisu yana zama inda majalisi ya ƙare jalasa sai ya zauna don misali in wani babba ya zo taro a za ka kai ku matsa saboda ya isa cikin fili a manzon Allah baya haka in ya zo guri sai ya zauna a can ƙarshen ba zai taɓa ta da wani dan ya wuce gaban shi ba Allah ka samu iya koyi da shi wato asali waɗannan bayanai da alfazu iyali ya datso mana bai faɗi ina ya ɗauko shi ba amma asali hadisin jikan manzon Allah ne ana kiransa alhassan bin ali bin abi talib alhassan bin ali bin abi talib Allah ya ƙara musu yarda wato alhassan bin ali jikan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo labarin nan asali shi ya ruwaito ya ce sa'altu khali na tambayi kawuna shi ne hindu bin abi halata hindu bin abi halata yaron khadija kafin ta auri manzon Allah ya zauna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana wasafan an hilliyatin nabi abinda al-hasan yake fada yace yana daga cikin sahabbai waɗanda suka fi iya siffanta halaye da kuma adon manzon Allah domin akwai sahabbai waɗanda sun siffanta halayen annabi da kuma abin da ya shafi tufafinsa abincinsa to daga cikinsu babu kamar shi wannan hindu bin abi hala saboda a hannun annabi ya girma saboda ɗan khadija ne ɗan khadija ne lokacin da manzon Allah ya aure ta kaga suna tare kafin daga baya ma a haifi yaran da cikinsu akwai fatima ta haifi alhassan shi yasa alhassan yake cewa kawuna yake cewa kawuna wato kawuna hindu bin abi hala saboda alhassan jikan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah ya rasu bai girma ba saboda ka akwai abubuwa da yawa da bai sani ba game da manzon Allah sai dai yayi bayanin annabi irin ganin da yaro yakan yi ma babba to shi yasa ya ce wa ana ashtahi ni ina sha'awa an yi sifali min ha shay'an tun da kawunmu yana daga cikin waɗanda suka fi sanin halayen annabi muhammad to ina sha'awar a ce kawunmu ya karantar da ni wasu daga cikin halayen kakana dalili a ta'allaku bihi don zan makale musu in ji alhassan jika manzon allah wato yana son a gaya mar ga halin annabi ga halin annabi tun da kakansa ne a sai ya rike wannan halin ba dai wani ya fi shi riko da shi ba faƙala shi ne sai shi kawun nasa wato hindu bin abi hala yake ce yake ya ɗauko hadisin yana da tsawon gaske hadisin yana da tsawo don ya yi ta siffanta manzon Allah daga cikin bayanin shine sai yake ce ma alhassan ɗin idan taha ila ƙaumin jalasa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso ga wasu mutane majalisi to sai annabi ya zauna amma idan zai zauna haisu yantahi bihi almajlis inda majalisi ya ƙare nan annabi zai zauna manzo Allah ba zai ce ga manzo ya iso kumar matsami in shiga tsakiya a'a inda majalisi ya kare nan zai zauna kuma sai ya ce wa ya amuru bi zalika kuma haka annabi yake umarni kaga baya ga cewa yana hakan sannan kuma yana gaya masa rabbai idan kun iso majalisi ka zauna a ƙarshe karkarin ga tsallake mutane sai ka iso tsakiya annabi yana gaya wa mutane a haka yana karantar da su haka inda wuri ya kare na manzon Allah zai zauna salawatullahi wa salamu alai hadisin ba shakka malaman tarihi suna girmama shi Haka nan malamai da suke karantar da ladubba don haka in ka dubi littafin al'imamu tirmidhi wanda ya yi musamman game da halayen manzon Allah za ka ga wannan hadisin fa amma ta gefen isnadi hadisin bai inganta ba yana fiqhu sira hadisi na 202 uh, mun karanta labari wanda ya inganta wannan labarin bai inganta ba amma dai alqadi iyali ya kawo shi ko da yake kalmomin da suka zo din kusan duk hakan ne shi yasa alqadi iyali yake kawo saboda malamin hadisi ne Allah ya masa rahama asali akwai hadisin Abu Umama bin Sahal bin Hunayfin da ya ba da labari wanda yake kama da abin da shi alƙadu iyar yake so ya tabbatar mana annabi ba shi da girman kai yace ce anna miskina maribat akwai lokacin da wata talaka a garin madina ta samu rashin lafiya wannan talakan mace ce eh, matalauciya fa ukhbira rasulullahi bi maradiha sai aka ba mu annabi labari ita wannan matar ta samu rashin lafiya shine sai sahal bin eh, umama bin sahal bin hunayf ya ce wa kana rasulullahi ya'udul masakin to kaga mun samu hujja wanda shine mahallin shahid ga abinda alqadi iyad yake so ya tabbatar annabi ya kasance yana zuwa gaida miskinai yana zuwa gaida matalauta wa yas'alu anhum kuma yakan yi tambaya game da su haka kawai zaka ji ya ce ni ina wani bana ganin shi to kaga in kai talaka ne sai kaji annabi ya kira wai ya tambayi bai ganka ba ai zaka ji daɗi ce o oh, ashe ba ma manyan mutane ba manzon Allah ya hadda mu kaga mutum zai ji daɗi to ranan sai annabi ya ce da ya tambaya sai aka ce mar matan ba ta da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi wannan matar za ta rasu sai ya gaya musu ya ce idan matat fa'azinuni biha idan ta cika ku sanar da ni fa khurija bi janazatiha laylan abin da ya faru shine sai kuma Allah ya kawo ajalin matan a cikin dare ta rasu a cikin dare fakarihu an yuqizu rasulullah su kuma sahabbai saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ga bai dace a je an farkar da annabi a irin wannan lokaci ba falamma asbaha bayan gari ya waye annabi ya bada da sallah ukhbir bil ladhi kana min sha'ni hatta aka ce ya rasulullah matan nan dai wallahi ta rasu har ma dai mun mata jana'iza a cikin dare ce manzon Allah ya ce alam amurukum an tu'zinuni biha ashe ban umurce ku ku sanar da ni game da mutuwar ta ba fa kalu suka ce ya rasulullah mun tuna ba mu manta ba amma girmama kai sa muke gani karihna an jaka lailan mun ga gari ne wanda yake tare da makiya da yawa akwai yahudawa akwai mu fito da kai cikin dare ko ba kome mu farkar da kai kuma baccinka ma wahayi ne kaga suna da uzuri ne sai manzo Allah yake to mu je fa kharaja rasulullah manzo Allah yake ku kai ni makabartan aka kai ta aka kai shi makabartan ina kabarin aka nuna mar hatta safa bin nasi ala kabri ha yace ku yi sahu annabi ya fuskanci wannan kabarin wa kabbara arba'a takbiratin annabi ya kabbarori guda hudu ya mata sallah saboda girmama ita wannan mata kuma abin da zai gwada maka eh, don shi abin da abu umama bin sahal bin hunayf ke tabbatarwa annan miskina matalauciya ce wato shine asali abin da yake so ya bamu labari game da halin manzon Allah to wannan yana sahihun nasa'i hadisi na 1906 yana sahihun nasa'i kaga ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kulawa da talakawa ba wai sai mawadata kaɗai ba kuma mun karanta a baya labarin yazid bin sabitin al-ansari a ko zaid bin sabitin zaid bin sabit yana da ɗan uwa wansa wansa wanda ake kira yazidu bin sabit zaidu bin sabit wansa yazidu bin sabit kuma wansa ne babba shi ma kuma sahabi ne wanda shi yake ba da labarin wannan hadisin kharaju ma'a rasulullahi za ta yaumin akwai ranar da sun fita zuwa makabarta da manzon Allah fara'a kabaran jadidan sai manzon Allah ya ga wani sabon kabari annabi ya ga wani sabon kabari saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su ma haza wannan kabarin kuma na waye kalu suka ce hazihi fulana ai wannan kabarin wance ne to ita ba ma talaka ba yantacciyar baiwa ce kaga kimanta ta kasa na wancan matan ita wannan baiwa ce aka yanta ta yasa ake kiranta maulatu fa'arafaha ana faɗan sunan sai annabi ya gadi ta ce ta zuhuran ai ta rasu da azahar ta rasu da azahar wa anta na'imun qa'ilun kai kuma kana baccin rana qailula sunnar manzon Allah ce annabi ya kan kwanta da rana yi bacci suka ce falam nuhibba an nuqidaka biha ba mu so mu farkar da kai daga wannan bacci da kake yi ba shi yasa muka yi mata jana'iza kawai fa kama rasulullah nan ma annabi ya ce eh, ku yi sahu saffan nasa halfahu nan ma kabbara alaiha arba'an annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbarori guda hudu kaga kenan dama sallar jana'iza kabbara ai addu'a kabbara ai addu'a har guda hudu to da annabi ya gama a wannan karo sai ya ce la yamutu fikum mayyitun ma dumtu baina abhurikum kar ku yadda a sake samun wani ya mutu matukar ina da rai illa ni bihi face kun sanar da ni kaga annabi ya ga kowaye kawai yace abin da yasa na gaya muku haka fa inna salati lahu rahma saboda sallar da zamma musulmi rahama ce gare shi hadisin yana sahihun nasa'i hadisin 2021 akwai riwaya da ta zo ya ce fala taf'alu kar ku sake la yamutanna fikum mayyitun ma kuntu na abhurikum kar ku yadda a samu wani mutum ya rasu a cikin ku illa azantumuni bi bihi face kun sanar da ni sai ya ce fa inna salati alaihi lahu rahma saboda sallar da zan masa rahama ce gare shi sallar da zan masa za ta zama haske a kwanciyar kabarinsa sallar da zan masa zama sanadin samun tsirarsa daga dukkan wata damuwa a kwanciyar kabari wannan yana sahihul jami'i sagir hadisin 7171 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد Allahumma اللهم ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا